Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22-25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da hafsa dan mai soro daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na rana a yau 30 ga watan Agusta kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Wani jami'in kasar Sudan ta kudu ya ce madugun 'yan tawayen kasar Rick Machar ya amince da sanya hannu kan yarjejeniyar sulhu da gwamnati a yunkurin kawo karshen yakin da aka shekara biyar ana yi. Manzan Majalisar Ɗinkin Duniya a sha'anin ƙasar Siriya Stephen de Mistura ya yi hasashen cewa akwai yiwuwar barkewar mummunan tashin hankali a arewa maso yammacin ƙasar ta Siriya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙaddamar da wani sabon hari akan kafofin watsa labarai da 'yan jaridu da ya ce suna son su nuna kamar fadarsa ta White House ta zama wani gidan rudani. Kanin labaran kenan bayan labarai za mu nufi jihar Plateau inda muka sami labari cewa Wasu mahara sun kashe mutane goma sha biyar a ƙauyukan Abonon da Zayit da ke ƙaramar hukumar Barikin Ladi, ciki har da wani fasto da matarsa da 'ya'yansa uku. Muna kuma da rahoto kan gangamin da ƙungiyar 'yan jaridu ke yi a duk faɗin Najeriya to ko menene ke takawa ƙungiyar tada mata hankali? wuraren da ya fi hatsari ga 'yan jarida bayan wurin yaƙi da sauransu wurin covering election faɗa kasuwa ne kawai ga hukumomin tsaro da jama'a su san cewa ga halin da ake ci kuma ya kamata ce 'yan jarida su samu kariya kamar yadda muka saba kowace ranar alhamis a wannan shiri jummai ali za ta shigo da shirin sai bango ya tsage shirin da ke gayyatar baki su amsa tambayoyi masu saurare wanda a yau yake tare da shugaban kwamitin watsa labarai na majalisar wakilan najeriya wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin masu saurare sai kuma kaɗan daga cikin ɗanban rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Wani jami'in kasar Sudan ta kudu ya ce madugun 'yan tawayen kasar Rick Machar ya amince da sanya hannu kan yarjejeniyar sulhu da gwamnati a yunkurin kawo ƙarshen yakin da aka shekara biyar ana yi kwana ɗaya bayan da ya ki amincewa da yin hakan. Jam'iyyar Machar ta SPLM da masu sulhun shugaba Salva Kiir sun ɗauki makonni suna zaman tattaunawa a Khartoum domin kawo cikakkiyar yarjejeniyar zaman lafiya wacce za ta kawo ƙarshen yakin da ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane da kuma sanya miliyoyin mutane rasa gidajensu. Jam'iyyar SPLM ta mashar da sauran ƙungiyoyin da ke rikicin sun sanya wa yarjejeniyoyi da dama hannu, ciki har da tsagaita wuta na dindindin da kuma yarjejeniyar gwamnatin haɗin gwiwa a watan Yuni, wacce za ta baiwa mashar damar komawa Juba a matsayin mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta kudu na farko. A ranar Talata ne Machar ya ki amincewa ya sanya hannu a yarjejeniyar bayan da gwamnati ta riga ta saka hannu, amma ministan harkokin wajen Sudan Aldidiri Muhammad Ahmad ya ce Machar zai sanya wa yarjejeniyar hannu a yau Alhamis a Khartoum. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Laraba ya yi gargadi cewa kasar Amurka a kowane lokaci za ta fara haɗin gwiwar atisayen soji da ƙasar Koriya ta kudu da kuma Japan idan aka samu tsaiko a ƙoƙarin da ake na dakatar da shirin makaman nukiliya a Koriya ta Arewa. Trump ya bayar da sanarwar ne a fadar White House a yammacin jiya Laraba a shafinsa na Twitter, inda yake zargin China da kawo cikas a dangantakar Amurka da Koriya ta Arewa. Shugaba Donald Trump yana da yakinin cewa Koriya ta Arewa tana cikin matsanancin matsi daga China saboda rikicinmu na kasuwanci da gwamnatin China. A lokaci guda kuma mun san cewa China tana baiwa Koriya ta Arewa taimakon da ya hada da kuɗi, man fetur, takin noma da sauran abubuwa wato wannan ba taimako ba ne kwarai ya faɗa a shafukansa na twitter da dama Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China ta yi watsi da kalaman na Donald Trump a kan rashin sanin ciwon kai da rikitar da mutane. Hua Qingyang ta faɗa wa manema labarai a Beijing cewa ƙasar Amurka ta fara kallon kanta, wato ta fara kallon kanta kafin ta zargi wasu a kan lamarin Pyongyang. A yayin da ma'aikatar lafiya ta Indonesiya ta ɗaura ɗamarar yin gagarumin shirin allurar rigakafin kyanda ga yara miliyan saba'in a ƙasar. Masu nazari sun ce wannan yunkurin ya yi karo da samun nakasu sakamakon wata fatawa da ƙungiyar manyan malamin Islama na ƙasar ta fitar na cewa wasu daga cikin sinadaran da aka haɗa rigakafin sun haramta a cikin addinin Musulunci. ko da yake fitowar da kungiyar malaman addinin na gwamnati suka fitar bata haramta wa musulman Indonesia yin amfani da allurar rigakafin ba ƙwararru na gargadin hakan zai iya shahuwar yunkurin yin rigakafin musamman a yankunan da ke fama da talauci da kuma wajen masu tsatsauran ra'ayin addini a ƙasar da ke da tsibirai dubu goma sha takwas wannan barazana na iya lalata kamfen ɗin da aka kashe kudaden dalar amurka miliyan ɗari wanda hukumar lafiya ta duniya da aka fi sani da who ta ba da tallafi labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Manzan Majalisar Ɗinkin Duniya akan sha'anin ƙasar Siriya Stephen da Mistura ya yi hasashen cewa akwai yiwuwar barkewar mummunan tashin hankali a arewa maso yammacin ƙasar. Mistura ya ce akwai kuma damuwa kan makomar ɗimbin mutanen da ke yankin Idlib inda sojan Siriya tare da goyon baya na Rasha ke shirin ƙaddamar da hare-haren rokoki don kawar da sauran bishibishin dakarun 'yan tawaye da suka rage. Daman tun bayan da gwamnatin shugaban nasiriya Bashar al-Assad ta yi alkawarin kawar da mayakan 'yan tawayen daga Idlib ake ta samun karin kai hare-hare ta jiragen sama a cikin watan nan. abin da kuma ke janyo fargabar cewa watakila za a afkawa garin da gagarumin farmaki. Mai kama da wanda aka taba kaiwa a yankunan Aleppo da Guta a watannin baya. mutane kamar miliyan uku dai ke zaune a garin na idlib waɗanda suka hada da mutane fiye da miliyan ɗaya da suka yi gudun hijira daga wasu sassa na siriya Shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da wani sabon hari a kan kafofin watsa labarai da 'yan jaridu da ya ce suna son su nuna kamar fadarsa ta White House ta zama wani gidan rudani inda manyan ma'aikata suke ta barin aiki abin da ya ce ba haka ba ne har ya kara da cewa fadar tana tafiya lafiya kalau ba tare da wasu matsaloli ba illa 'yan sauye-sauyen da ake samu can ba rasa ba. Haka kuma shugaba Trump ɗin ya karyata labaran da aka bada na cewa 'yarsa Ivanka da mijinta Jared Kushner ne suka kitsa makircin da ya sa wani lauya mai suna Don McGahn ya ajiye aiki. Inda aka bada hujjar cewa wai ba a gamsu da goyon bayan da yake baiwa shugaba Trump ɗin ba. Trump dai ya ce ba abin da ya haɗa 'yarsa da mijinta da tafiyar lauyan. labaran duniya kenan kuka saurara hafsat ɗan mai suru ta karanto mana To bari mu buɗe taskar hotonnin namu a jihar Plateau inda aka kai wani hari da ya janyo asarar rayuka kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana. Wasu mahara sun kashe mutane goma sha biyar a ƙauyukan Abonon da Zait da ke ƙaramar hukumar Barikin Ladi, ciki har da wani fasto da matarsa da 'ya'yansa uku. A cewar Yakubu Fam, maharan sun ƙone gidaje 25 suka kuma sace shanun mazauna ƙauyukan da wasu kayayyaki. A mutane da aka kashe mutane goma sha biyar, sannan kuma da yawa suna asibitai. Kuma yanzu haka yanayin da muke ciki shine yanzu haka akwai mutane a waje wanda a ruwa yanzu nan haka ba inda za su kwana. To amma akwai jami'an tsaro a wurin? Jami'an tsaro ni ban gan su ba, ba ko jami'an tsaro. In an kira ma wani lokaci jami'an tsaro da za su zo ba sai bayan da rikicin ya gama. sai ki zo suna ta turan jama'a suna son su dinga kwashe hotuna suna nuna ma duniya abin da ya faru wanda kuma mu ba mu farin cikin haka domin ya kamata a taimake mutum lokacin da yana neman taimako amma ba za a bari sai an gama cuce mutum kafin a zo ya a taimake shi ba don wancan ba taimako ba kaman ana yi mana ba'a ne. a bangare guda kuwa sakataren kungiyar miyatti allah karamar hukumar barikin ladi abubakar gambo ya ce su ma kusan makonni uku kenan ake sace musu shanu. takaice wajen sati uku da sani a baya kusan kullum da suke duba mana shanu wanda a takaice kawai yana iya gaya mace cewa kusan saniya dubu ko sama da dubu suka ɗauka a tsakanin yankin barikin lari da yankin bangu to magana su cewa wani bafulatani ya je ya sata musu shanu ma wannan karya ne abinda suka sani ne duka kuma waɗannan abubuwan da ake yi yau in za tambaye hukumar yan sanda ko soja ba su ne su suna da report da muke ba su a halin da ake ciki kuma hukumar yan sandan jihar Plateau ta tabbatar da mutuwar mutane takwas ne a yankin a wata sanarwa da mai magana da yawun yan sandan na jihar Plateau Matthias Teopev ya aike wa manema labarai ya ce tuni suka tura jami'an su yankin don tabbatar da tsaro da bankaɗo waɗanda suka aikata aika-aikan Ita ma gwamnatin jihar Plateau ta bakin kwamishinan yada labaranta Yakubu Datti a wata takarda ya jajanta wa al'ummar na yankin Foron bisa wannan ya yamutsi. Sanarwar ta ce tuni gwamnati ta umarci jami'an tsaro su gano waɗanda suka aikata kisan don su fuskanci hukunci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To madalla yanzu kuma sai batun wannan um, gangami da kungiyar 'yan jarida ke yi a Najeriya ga rahoton namu. Duk da irin muhimmanci da rawar da 'yan jarida ke takawa a ci gaban demokuraɗiyya a duk duniya, rahotanni na nuni da cewa ana ci gaba da gallazawa manema labaran a Najeriya. 'yan jarida waɗanda a kowace rana ta Allah a cewar masana suke faɗi tashin zakulo labarai da rahotannin ba daidai ba tare da manufar kawo sauyi domin ci gaban al'umma suna fuskantar nau'o'i daban-daban na cin zarafi a Najeriya wasu lokutan har ma da rasa rayuka wannan ne makasudin wani gangami na bai ɗaya da ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya ta shirya a duk faɗin ƙasar domin nuna turjiya da rashin amincewa da cin zarafin da ake yi wa 'yan jarida musamman ta bangaren jami'an tsaro da 'yan siyasa. Shehu Ahmad shine mataimakin shugaban kungiyar 'yan jarida ta Najeriya mai kula da shiya ta ɗaya shine kuma ya jagoranci zanga-zangar a Sokoto. Eh to in zaka iya tuna akwai ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ta tunawa da cin zarafi da ake ma 'yan jarida sai Nuwamba ne. Amma wanga in ka lura akwai zaɓe da ke zuwa tukulai ba na zaɓe na gaba ɗaya ba ma zaɓen hidda gwani na eh, jam'iyoyi a koyaushe in za su hidda gwani ana samun hitindu sosai. To kuma wuraren da ya fi hatsari ga 'yan jarida bayan wurin yaƙi da sauransu wurin covering election faɗakaswa ne kawai ga hukumomin tsaro da jama'a su san cewa ga halin da ake ci kuma ya kamata a ce yan jarida su samu kariya. Usman Muhammad Binji dan jarida ne a gidan talabijin na tarayya wato NTA kuma yana ɗaya daga cikin 'yan jaridar da suka taɓa fuskantar musgunawa a lokacin gudanar da aikinsu. matsalan shine mutane da ma gwamnati ko jami'an gwamnati ko jami'an tsaro ba su ba da muhimmancin da ya kamaci 'yan jarida ba in ka sa abin na ɗan jarida ko an ce ka ci masa mutunci ba za ka ci masa mutunci ba jami'an tsaro musamman sun yi kuwa tsangwamar 'yan jarida su suna aikin su kai su ce ba ka na kaga ina ganin wannan ba adalci bane abu ne wanda ya kamata a ce a zauna a ƙara fahimtar juna don a ba kowa dama ya nashi aiki zanga-zangar dai an gudanar da ita ne tare da haɗin gwiwar haɗakar ƙungiyoyin farar hula masu fafutukar kare 'yancin bil'adama a ƙarƙashin jagorancin dr abubakar abdullahi na jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto a gidajen jaridu da rediyo sun taka kyakkyawar rawa domin tabbatar da samun 'yancin kai haka ko lokacin sojoji a kuma daga wannan lokacin mun samu yawaitat gidajen jaridu to amma abin ban takaici shine irin yadda ake hulɗa 'yan jarida da ainihin musamman shugabannin ƙasar nan ba hulɗa ba ce wadda za a ce e kyakkyawa mun ga sau tari da yawa an kakka masu an rufe wasu ma an kashe su babu wani bayani na game da kisan su ko nan ba da jimawa ba akwai kyawan misali daga jihar oyo inda aka je aka rusa wani fm station rahoton wani kwamitin kare 'yancin 'yan jarida ya saka najeriya a zaman ta goma sha ɗaya daga cikin jerin kasashe goma sha biyu da aka fi gallazawa 'yan jarida a duniya murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Nigeria. To a gaida na sanyi na batun da za mu so mu ji ra'ayoyin ra'ayoyinku kenan a kai yau a shirinmu na dare tambayan ita ce yaya kuke ganin rawar da 'yan jarida za su iya takawa a wajen tabbatar da sahihancin zaɓe. Sai ku kasance tare da mu a shirin namu na yamma domin ba da gudunmuwa yanzu ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Wakilan Najeriya dan majalisa Abdulrazak Namdas wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka yi masa. A makon jiya baban Fatima Binta baban Aliyu daga karamar hukumar Karo ta jihar Nasarawa ya yi tambaya amma saboda kurewar lokaci ba a ba shi ansa ba a saboda haka zai maimaita tambayarsa ina matsayar majalisa game da wannan kudin da aka samu a bata ya ajiye a banki a switzerland wadda shine girma shugaban kasa janar muhammad buhari yana cewa ita yan kasa za ta ba da wannan kudi kuma ya dau alkawari za a raba sabili da hali da ake ciki majalisa kuma tana cewa a ɗauki kuɗi kuma a kai kamfanin a ja kuka kuma me yasa ita majalisa wani sashi kuma in ta tashi duk matsalolin da ke gaban talakawa ba ita take ba sai ta koma na kanta kwanan baya a nan za a cire kuɗi a sai wasu mukamai sabili da a yaƙi tsagera 'yan tawaye sun kuma suka ce ba za su yadda ba ko me yake kawo irin hakan ko rashin kishi da al'umma ne ogoni ba sani ba to gaskiya ne akwai kuɗaɗen na abata wanda tana banki a su daban. amma ina son jama'a su fahimta cewa in za a dawo da kuɗi a kundin tsarin mulkin najeriya ta faɗa duk wani kuɗi da za ta shigo in ta najeriya ne ko da ta waje take fitowa dole a biya ta a cikin consolidated revenue account dole a samu shaida kudin nan ta shigo sai ta shigo a samu kuma an sai an samu yardan majalisa kafin a kashe kudin don wannan eh, section 80 section 81 ta yi magana akan kudin tsarin mulkin najeriya kan wannan wannan ba wanda ba za a yi wani muhawara a kai ba to kan haka take amma mu abun da muka faɗa mu yadda cewa shugaban kasa mutumin kirki ne kuma ba zai yi wasa da kuri ba ba zai yadda a yi wasa da dukiyar mutane ba ba shugaban kasa ba ne zai shiga jihohi ya nemo mana su ya za a ba su kuɗi don haka na farko mu bi maganar doka tukuna kuɗin ta shiga account mu san ta shiga zai muna da shaida kuɗi kaza ta shigo account din in ta shiga don wannan mulkin ai tana karewa wata rana za a yi tambaya kuɗin nan ka ina ta zo don haka ba za ka ɗauko kuɗi daga Switzerland kawai ka biya shi a account ɗin wani a ƙauyensa sai wani tsari aka yi mu a majalisa ba mu sani ba shi ne magana in mun yarda da shugaban kasar cewa shi ba zai yi wasa da kuɗi ba to wayan da aka dama su je su raba kuɗin menene tabbas cewa wayan nan kuɗin zai shiga a wajen talaka har kai mai magana kila ma mutanen da suke kusa da kai su samu za ka tar wata rana abu sai ta tsallake ta je wani waje ko ka ji cewa wani labari ma daban don haka don kar a samu wannan matsala ce a ɗauki kuɗin a kai a jakuta yau in an kai wannan kuɗin a jakuna za a iya samu aiki ma matasa zai kai dubu matasa za su samu dubu ɗari biyu za su samu aiki don akwai abubuwa da yawa kasan za ta a tattalin arziki kasar za ta tashi amma in an ba mutane dubu biyar biyar yana da kyau amma dubu biyar din za a ci dubu biyar din a zanna wanne ya fi mana. to malami na gaba matso ka yi tambaya ko. sunana muhammad ali. to. tambaya na ne kwanakin baya kamar a hukuma efcc suka je kama wani sai an hukuma efcc suka hana su shiga kama wannan mai laifi shin a cikin wannan tambar wanda yake tsakanin hukumar efcc da in wani rawan da akwai majalisa za ta iya taka game da shi yanzu ka fahimci tambayar ni dai eh, kuma na fahimce shi na fahimce shi to a nan mu a majalisa akwai dokokin da muka yi da muka yi ma efcc idan wannan aikin efcc da kai kuma aikin dss wannan a dokokin nan nasu da wani bai shafi da wani ba kowa da hakinsa don haka kuma sukan su fannin zataswa ne don haka ni sai muna mu ma muna mamaki a ce wannan fannin suwa ya za a yi a ce za a aika a je a kama wani sai wani ma'aikata ta fito ta ce ba za a ba su yadda ba wannan muna kiransa a turanci inter agency rivalry wannan ba daidai ba ne gaskiya amma a doka murka muna da dokanmu dokokin da muka amince musu su yi wannan wannan ga aikinka wane ga aiki bai kamata ce shugaban gs ba zai je yi aikin mutumin efcc ba mutumin efcc ba zai je yi aikin efcc bai kamata ma a samu rashin fahimta ba ma na farko amma mu dama mun samu wannan sabbin da yi resolution a kai mu yi kuma na tuna an kawo wannan a majalisa an yi magana cewa wannan abin ba daidai ba ne ya kamata shugaban kasa ya mai da hankali a kai ya ma mutanen magana abin da na tuna mukan ya kai mutum na gaba ya yi tambaya shi ko to a jaga shi nan assalamu alaikum wa alaikum salam ah, ina yi wa baƙo barka da zuwa ina da tambaya guda daya ne ya sunan ka tukunna sunana sani muhammad sani to tambaya na guda ɗaya shine akwai 'yan majalisar da suka yi ƙaura jiya daga wani fati zuwa wani fati to sai maka kuma shi shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai yana cewa wannan saura um, da suka yi to akwai kura a baya ya kamata a ce a kai su kotu dukkan waɗannan mukamai da suka ƙaura da shi su sauka da kan wannan mukamai su kuma sun ce sun yi amfani da sashi na tamanin da shida ne wanda ya ba su dama idan an samu rabuwar jam'iyya biyu su fita to shi ya ce kuma wannan bangare da aka samu na rapc ba rabuwar kai ba ne shi ne ne magana da yawon majalisa zai iya mana fashin baki a kan wannan. To ta kama me me tambayar ka? Tambayan shi shugaban masu rinjaye na majalisa ya ce a'a wannan ba su yi saura bisa ka'ida ba. su kuma sun ce a sashi na tamanin da shida ne ya ba su izini a kan saura shin shi babban bako da ishe magana yanzu shin ya iske ɗaukar irin wannan magana da shi ne magana da yawun ya mai magana da yan jayen majalisa ya faɗa su kuma ga wani suke tsoron nan ga abin da suka ce su a majalisar ce ne doka ta ba da dama. To bari ya baka ansa. Eh, ita majalisa ɗan majalisa kundin tsarin mulkin najeriya ta ba shi dama ya canza fati in har fatinsa ta rabu kashi biyu kamar yadda kwanakin baya mun san a pdp an samu kamar shirin yana shugabantar wata a kuma shi za a samu gwamnan tsohon gwamnan kaduna shi yana jagorantar wani faction irin wannan takasu don haka wani sun shi dole an ba ku dama su rabu a yanzu kuma in apc ta kasu kasu ita rabu kashi biyu a tara da yan majalisar suna da dama su canza sai dai mu korafin da muka yi a matsayin mu na yan apc mun ce rabuwa sun nan yadda ita tsarin mulki ta nuna dole a samu shugabannin majalisar fati eh, din a mataki ta anguwa mataki ta local government zama guda biyu na anguwa guda biyu na jiha guda biyu da kuma na na national guda biyu amma abu da muka fahimta a nan wayanda shi kebe majalila kamar shugaban rijaye na majalila majalisa shi kebe majalila yake cewa kundin tsarin mulki section 68 yace in za sai ta rabu shi da yadda wannan ta rabu ba don su sauran shugabannin nan sun kira kansu sun kira yan jarida sun ce su sun kashe kansu biyu to amma su a apc ba su yadda ba za su su je kotu to wannan a apc tana da dama ta je kotu amma kuma ba ita majalisa ba ta da dama ta hana wayannan 'yan majalisa jiya shi ne gaskiya sai in an je kotu sai abin da kotu ta faɗa shi ne za yi amma a yanzu kam shugaban majalisa bai da gurbin ce kar ku tafi don ga abin da ya faru wannan kuma ba za mu yi aikin dokoki mu zo kuma muna asaran dokokin kamar mu dawo aikin shari'a ba amin shari'a ne in an kai su kotu su za su yi aiki akan wannan wannan kuma za mu bar ma ita jam'iyyar apc in tana so za ta je kotu in batar so kuma ta bar su a haka shine wannan kan haka ne abin da ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin a halin yanzu kuwa a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin jimmai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. To a gaida Jummai Ali da wannan shirin yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 11 da minti 25 na safe ga safi na so dangi da kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da kuma masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau inda ya ce muna fatan kamar yadda muka ga shugabanninmu suna ta tururuwa zuwa garin gulbin boka domin duba gadar da ta karye za su ɗauki matakin gyara ta cikin gaggawa ganin yadda karyewar tata ya yi matukar haifa mana da tsaiko a zirga zirgar mu ta yau da kullum musamman ma daga rijau zuwa kwantagora sai sako na gaba daga mansur baba wura na faɗa ya ce salam voa hausa ziyara aiki da prime minister kasar birtaniya wato theresa may ta kawo kasar mu najeriya muna fatan allah ya sa wannan ziyarar ta kawo mana ci gaba a kasar mu najeriya da afirka baki ɗaya. Hakika ziyarar Firaministan Birtaniya Theresa a Najeriya abin murna ne gare mu musamman ganin yadda aka kulle muhimmiyar yarjejeniya tsakanin kasashen biyu. Sako daga mai nasara nasarawa funtuwa. Sai sako daga Aminu Kano mai da garko karamar hukumar garko ya ce Assalam VOA Hausa don Allah ku bani dama don jajanta wa al'ummar ƙananan hukumomi takwas a jihar Kano waɗanda ambaliyar ruwa ya jawo musu asarar dukiyoyi da fatan za mu tashi tsaye don kwashe magudanan ruwa. jama'a ya kamata mu hankalta da irin mayaudaran 'yan siyasar nan waɗanda da zaran an zaɓe su ba su ƙara waiwayar jama'ar su badantana su rika share musu hawaye sai sun ga guguwar siyasa ta dawo sannan za su rinka ziyartar jama'a gami da yi masu wasu 'yan aikace-aikace na yaudara da zumbar a sake zaben su da fatan jama'a za mu kiyaye da irin su sako daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a sai sako na ƙarshe daga malam usaini dangote karasuwa jihar yobe ya ce salam voa hausa don allah ku bani dama na yi kira gwamnatin jihar mata ta yobe da tawa allah da annabinsa ta zo garinmu na karasuwa ta gina mana magudanan ruwa wato lambatu ganin yadda a duk lokacin damuna muke fuskantar matsalar ambaliyar ruwa sakamakon rashin magudanan ruwan da fatan allah ya sa a wannan karo kukanmu ya kai ga kunnuwan da ya dace. Safinatu su dangi da ra'ayoyin ku masu saurare sai ku ci gaba da rubutowa sannu a hankali za mu karantowa kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Laraba ya yi gargadi cewa kasar Amurka a kowane lokaci za ta fara haɗin gwiwar atisayen soji da ƙasar Koriya ta kudu da Japan idan aka sami tsaiko a ƙoƙarin da ake na dakatar da shirin makaman nukiliya a Koriya ta Arewa. ma'aikatar lafiya ta indonesiya ta ɗaura ɗamarar yin gagarumin shirin allurar rigakafin kyanda ga yara miliyan saba'in a ƙasar masu nazari sun ce wannan yunkuri ya yi karo da samun nakasu sakamakon wata fatawa da ƙungiyar manyan malaman islama na ƙasar ta fitar na cewa wasu daga cikin sinadaran da aka haɗa rigakafin sun haramta a cikin addinin musulunci Manzon Majalisar Ɗinkin Duniya a kan sha'anin ƙasar Siriya Stephen da Mistura ya yi hasashen cewa akwai yiwuwar barkewar mummunan tashin hankali a arewa maso yammacin ƙasar. Mistura ya ce akwai kuma damuwa kan makomar ɗimbin mutanen da ke yankin Idlib inda sojin Siriya tare da goyon bayan na Rashi ke shirin ƙaddamar da hare-hare. Don kawar da sauran bishi-bishin dakarun 'yan tawaye da suka rage a wurin. Shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da wani sabon hari akan kafofin watsa labarai da 'yan jaridu da ya ce suna son su nuna kamar fadarsa ta White House ta zama wani gidan rudani. To a gaishe ke da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokacin sai kuma da dare ku je mu da shirinmu na karshe a yau inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan rawar da 'yan jaridu za su iya takawa a wajen tabbatar da zaɓe mai sahihanci. Kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Jibril Khalid na tashar NBC Nasarawa wanda Allah ya yi wa cikawa yau bayan doguwar jinya. Allah ba dangi jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu karshen kamar kullum. Za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa a shafinmu na intanet hausa.com yanzu a madadin. Hafsat ɗan mai Alheri ke muku fata alheri sai kuma a saurari shirin yau da gobe.